A ranar Juma'an nan ne hukumar kula da wuraren da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya ta Hyperdeck ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwa ta yi ma ɓarna a jihohi shidda da ke ƙarƙashin ita wannan hukuma. Jihohin dai da suka haɗa da Kebbi, Niger, Kwara, Kogi, Benue da kuma jihar Filato. inda a wannan damana ta bana ta yi awon gaba da gonaki da gidaje a wasu wuraren ma har da asarar rayuka. Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri shine babban manajan ita wannan hukuma. Ganin yadda al'umma suka samu matsaloli bisa ga ruwan nan da aka yi ta samu ko ina, hukuman Hyperdeck ta tanadi shiri domin tallafa ma al'ummomin da suka samu wayannan mahaloli za su tallafa da kwanon gini za su tallafa da siminti za su tallafa da abinci za su tallafa da sabulai da magunguna ta shirya likitoci domin su tafi waannan wuraren da suka samu haɗuran ruwa domin a bada taimako na gaggawa na hanyar sashen lafiya to su ne abubuwan da za a yi kafin bayan wucewa abu a ga kuma me za a yi na gurgusar da wayannan mutane din daga inda ruwan nan ke cutata musu dama dai tuni waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa suka shiga A wani hali na tashin hankali, kamar yadda waɗannan ke cewa daga jihar Niger. da farko sunana musa umar musa wanda aka sani da saji abin da ke faruwa mun haɗu da jarrabawa ne na ambaliyar ruwa da muka wayi gari muka inci kanmu a cikinta ba zato ba tsammani allah ya kawo mana wannan jarrabawa kuma ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode ma allah ta'ala domin haka shi ne ga ya fi zama alheri gare mu muna matukar nuna mu ga Allah Allah ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana canjin rayuwa kuma idan muka kama ciki yau muna sa ran cewa gaskiya an samu san rayuka amma bai bayyana ba don akwai ƙananan ƙananan yara da ruwa ya ci musu cikin gida wasu ma ruwan ya haɗe su to gaskiya ba mu fitarin cewa ba a rayuwa cikin wannan al'amari ba Ibrahim Abubakar wanda aka fi sani da Ibrahim Bisi eh to wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda tsakanin da Allah wannan al'amari ya wuce tunanin mai tunani wannan al'amari ne ya riga dai da ya faru iyaka sai dai mu ce Allah ubangiji ya maida mafi alkhairi a yanzu dai hukumar ta Hyperdeck ta ce ta yi tsarin da zai sa rabon kayan ya kai ga waɗanda lamarin ya shafa in ji katikan wurin Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa. Kuma hukuma HEPADEC ta sa masarautu ƙananan hukumomi da jami'o'in tallafa ma al'umma na jihohi watan state emergency relief agencies ta sa su cikin kwamitin da za a zauna domin a ba wa'annan al'ummomin da abin ya shafa kuma za a yi gaban jama'a ne kuma kowane al'umma za ta zo da shugabanninta da matasanta a ba su domin abin ya kai ga al'umman da abin ya shafa insha Allah. A halin da ake ciki dai akwai fargaba sosai na barkewar cututtuka a wuraren da ambaliyar ruwan ta fi tsananta a sakamakon gurɓacewar yanayi Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.